bismillahi rahmanir rahim mai ɗaki kashi na bakwai yi kawai tana kallon sa ganin babban mutum ne mai shekaru kai da ka gan shi san kuɗi ya zauna yan fatarsa mai ɗaukar idan da take yi sai ƙamshi yake yi irin mai sanyin nan ga wayar hannunsa da makullin mota kai da ka ɗaga kan ka san ba ƙaramin mutum ba ne. da yake yar gari ce kuma wayayya sai ta yi murmushi ta ce na gode let me call ta faɗa tana ɗan komawa gefe ta ɗauko ƙaramar android ɗin wayar ta ta kara a gaske kamar wayan gaske take yi ganin ya nufo wajenta da leda ya saka ta sauke wayar ta yi murmushi ta karɓi ledar da ya miƙo mata ta ce na gode sosai me abin godiya don na taimaka wa kyakkyawar surar nan murmushi ta yi ta ji daɗi har zuciyarta ta yi da idanu tana kallonsa tana jin kanta ya ƙara girma babban mutum kamar sa ya kira ta da kyakkyawa in babu damuwa ko za mu iya tafiya ta kalle shi ta ce no ka damu yanzu direba na zai zo ya ɗauke ni shi ma ya murmushin ya ce ni ma direban ki ne ai mai kyau na Allah mu je na sauke ki ba zan so ki ta zaman jira haka ba ga fada ta daga ta ce oke yayi gaba ta bishi a baya sai kuma gaban ta yake ta faduwa sosai dan karo na farko kenan da ta kula wani tun bayan auren da ta yi tsoro ya mamaye mata dukkan zuciya ta shiga harbawa da sauri sauri motar da ta ga ya bude sai da ta kusa suma saboda bata taba ganin ta ba a kusa da ita sai dai a nesa ta basar ta bude gaba ya ce bismillah murmushi ta yi ta shiga ya kulle ya zaga ya shiga shi ma ya kunna motar suka fita daga harabar asibitin kallonta ya ce ina zan kai gimbiya ka buga zan je an gama gimbiya ya faɗa yana ɗaukar hanyar ka buga kamar yadda ta ce Ga shi ban san sunan gimbiyar tawa ba ta yi murmushi ta ce firdausi ya ware idanu ya ce wow suna mai daɗi thank you ta faɗa cike da iya yi tana kallon kan titi yadda irin masu sunan ki ba su da yawa a duniya haka masu siffar kike ma ba su da yawa sai ta yi wani murmushin da bata ce komai ba ya sake cewa da kamar ba zan fito ba ashe ban na haɗu da sarauniya fidi shi yasa na zo hospital ɗin nan gaskiya i'm very lucky today ta yi murmushi kawai bata kara cewa komai ba suna tafiya yana jin ta da hira kadan-kadan har suka shiga unguwar ita ta dinga nuna masa kasancewar ba wahala gidan suka tsaya bakin wani katon gida mai kyau ta kalle shi ta ce to na zo gida na gode sosai ya bi ta da kallo ya ce ba na so na ji kina kin gode dinnan kin wuce haka ai baki tambayi na sunan ba a yi haƙuri a sanar da ni sunana alhaji bello sagagi ware idanuwa ta tana kallon sa don inda kana jin rediyo ka san wannan sunan saboda yadda ya yi fice a fannin kasuwanci haba shi yasa nake ta tunanin na san fuskar nan ashe a tv nake ganin ta gaskiya ni ce na yi sa'a ba kai ba yayi yi murmushi ya ce yadda kika amince da ni har kika biyo ni ni ne zan gode ba ke ba in babu damuwa ki bani number 1 ki akwai magana da nake so mu tattauna in huta ta yi shiru kamar ba za ta yi magana ba tana tunanin yin abin da ya dace wata zuciyar tana cewa ta bayar wata tana hana ta ganin hakan ya sake cewa dan Allah karki ce min a'a murmushi dai ta kalla wayar da yake miƙo mata alamun ta saka masa ta karba zuciyarta na ta bugawa amma a hakan dai ta fara dannawa Allah ya taimake ta ma tana danna wayar sa Amina da Zakiya da ta tsaya za ta yi amfani da wayar sa ki taimaka bawan Allah dan Allah kar a bani wrong number jin abin da yace sai ya dakatar da ita daga bashi wrong number da take niyyar saka masa ta karba ya kira ya ji tana vibrating a jikinta ya yi murmushi ya ce nagode gimbiya fidi murmushi dai ya ɗauko kuɗi masu yawa ya mika mata ya ce ga wannan a sha askirin ta yi musu ba ta karɓa ta ce na gode sosai you deserve anything murmushi dai shi ma suka yi sallama ta fita sai da ya ga ta shiga gidan sannan ya ja mota ya tafi a guje firdausu ta shiga gidan ƙawarta zakiya tana shiga kai tsaye inda firij yake ta nufa ta buɗe ta ɗauko ruwa tana sha kafin ta dawo daidai ta kalli inda zakiyar take da ita ma kallonta take yi ta ƙaraso wajen lafiya kike kuwa fili wannan shigowa a firgice kamar wacce aka biyo Zakiya ta faɗa tana kallonta. Karasowa ta yi ta zauna tana sauke numfashi sai a sannan Zakiya ta kula da kuɗin da ta ce shegiya wannan dukiyar fa. Ta faɗa tana karɓar kuɗin tana kalla. Firdausu ta ce bari kawai kiya. Tsautsayi ne ya fito da ni na aikata abin da ban taɓa ba. Me kika aikata haka? Wani ya kake hotel? Harara ta watsa mata ta ce ha kiya. Wani irin hotel kuma ana zaune lafiya. To gashi na naga ki. sai faɗuwa yake kuma kin ci uwar gayu sai kamshi kike ga uban kuɗi a hannu. Ba dole na ɗauka wani abin ne ya faru ba. tun ga faɗa min da ya gaskiya Firdaus ta sauke numfashi ta ce kin san waye ya kare gidan nan ta girgiza kai alamun a'a ta sake cewa Bello Sagagi wani Bello sagagi wanda dai kika sani mai kamfanin Sagagi Investment da sauransu Zakiya ta kyalkyale da dariya mai ƙara mai cike da kin ma raina min hankali ta kalle da ta ce haba fili rage mana ki wallahi azin ba ƙarya nake miki ba da gaske nake shine ya kawo ni har kofar gidan nan ke kin san ban taɓa yi miki irin wannan ƙaryar ba ko Sakiya ta gyara zama ta ce kuma da gaske kike wai? Ban sani ba. Wallahi da gaske nake na farin miki. Ta kamata duka a kafaɗa tana cewa fi dausi. akwai farin ciki kawai. Allah ya yi rabon Ibrahim ce ke. A ina kuka haɗu? Labari ta bata har ƙarshe kamun ta ce wallahi kiya da na san abin da zai faru kenan da ban ce ba. Gaba ɗaya na yi da damar abin da ya faru domin Allah kaɗai ya san yau zunubin da na kwasa. Ni dai zan yi blocking nan sa na goge na huta. Ta faɗa tana ƙoƙarin yin hakan Wace wayar Zakiya ta yi ta ce baki da hankali a shefi dausi. Yanzu ke sai ki goge lambar sa ko ki yi blocking? Ke kin san manyan mutanen da suke neman lambar sa ke kin samu a bagas shine zaki wulakanta shi? To kiya so kike na dinga waya da shi? Na jima da zanubin da na kwasa a iya na yau mana. In na ci gaba da waya da shi me kenan? Ba za ki daina kula shi ba. Haba wani abin zaki da shi ba. Da Allah ƙale wannan zancen zanubin. Kawai ki zage hajiya ki ci arziki ki bashi a inda yake. Fidaus ta girgiza kai ta ce ni dai bazan iya ba zakiya ina jin tsoro Allah ma ya sani akwai aure fa a kaina to sai me dan da aure a kanki na ga ba wata mummunan abu kika aikata ba ko kuma dan kina sauraron sa arziki ne Ya san adadin dukiyar da yake da ita kuwa ni dai bazan iya ba zaki iya ai ba wani abun bane mai wahala ba waya ce fa ya kike ya kika tashi shikenan ni ba nan ba zakiya wai ashe rashin lafiyar da nake ji ina yi sama sama wa ashe ciki ne da ni har na sati hudu Zakiya ta waro idanuwa kamar wacce ta yi cikin shege ta ce cime ciki fa kika ce Cikin ma kuma na Ibrahim ke ya aka kika bari hakan ta ƙara faruwa tsautsayi Zakiya dan zan iya cewa matar ranar da aka yi cikin bana tunanin na sake sauraron sa ashe ranar ce ya cuce ni ban sani ba sai ki ɗauki mataki tun kafin ya sani dan ina ke ina haihuwa yanzu ana cikin wannan matsalar rayuwar matsatsin nan shi kansa Amir din ba wata sutura arziki ne da shi ba ina ga kin ƙara haifo wani wallahi ki san abin da zaki kafin lokaci ya kure miki Firdaus ta sauke numfashi ta ce to ya kike ganin za a yi Zakiya ta kalle ta tace kawai ki zubar tunda karami ne ba zai sani kallon ta Firdaus take da mamakin abin da tace kafin ta girgiza kai cikin sanyin jiki ta ce na zubar fa kika ce kiya ta ware hannayenta ta ce to me amfanin sa na gida ma ya aka cika da shi da za a kara ƙoƙarin samun wani ni wallahi na raina wayen ki ma ban ɗauka zaki sake bari ki ciki a wannan gidan da kike ciki ba mai kama da kejin kaji kin ga ke nake yi wa gata ba wai kaina ba Firdausu ta ce ko ma dai me ba na tunanin zan fitar da cikin nan to akan mene in fa kin zubar bai sani ba ya yi zaman chemist a da kin sani ya san maganin masu ciki yana gani zai gane ni ba zan iya ba ai sai ki ta zama da shi har Alhaji Bello ya gano matar aure ce ke ya rabu da ke yan kudaden da nake miki hangi ki samu ki rasa su ni fa dama ban ce zan saurare shi ba ina fa da aure zakiya ki tuna to wannan auren naki ai da shi gwara babu aure babu jin daɗin rayuwa kullum kina cikin duhu kina fama da gawayi wani lokacin ma gawayin gagarar ki yake yi me amfani nama ma sai ki sati biki gan shi ba ki duba gidan nan ki duba gidan amina ko ruki da bata yi aure ba gwara ita a kanki saboda ita tunda iyayenta suna nan sun san zamanta dukkan mu kawaye ne har muka yi kandi kowace tana cikin daula ke ce kawai kike zaune da matsiyaci duk da na san rabon amir ne ya saka aka kai yanzu firdausin ta numfasa ta ce kin manta rikayya gwara ni da auren ita kuma ai babu zakiya ta yi dariya ta ce to banda abin ki fit ba gwara ma ruki ta san ba ta da auren ba a kanki ba ta da aure kuma babu abin da ta rasa yafa gaba ɗaya ke ce kika kaskanta a cikin mu ni kuma bana son ganin hakan Allah ya sani abin yana na da kyanki da surarki a ce kin zauna a gidan da babu dubu goma mata za ta gagare ki ki bari kawai kuɗin ma fa da naje na yi burga da su mina ce ta je gidana fa ta bani ta ce na amir ne idan da ban gan su ba ai yanzu da ina murtala ina kan layin ganin likita Zakiya ta ce haka kuma kike cewa za ki kuma haihuwa da shi. Fildausu ta kalle ta ce ba zan yi saurin yanke hukuncin ba sai na ga abin da hali zai yi. Yunwa nake jefa. Zakiya ta ce ke dai kika sani ke ce a gidan ba ni ba. Ta faɗa tana kwalawa mai aikin ta kira. Ta ba da umarnin a kawo Fildausa abincin nan da nan kuwa aka cika mata kan tebur da abincin ta fara ci. Ta jima a gidan Zakiya sai bayan azahar ta tafi kai tsaye gidan su ta nufa da niyyar gaida mahaifiyarta. 'yan gidansu mata duk suna nan kannanta da kuma yayyanta ta shiga cikin falon mamansu tana faɗa yau babban taro ake shi yasa ko a sanar da ni daya daga cikin su ta kalle ta tace kaga matar ibrahim irin mai kyau din nan haka kamar haka suka ce ba ke ba lallai ibrahim ya tsaya miki kina abin da kike so Firdausu ta karaso ta zauna jin da take wani iri kamar magana suke faɗa mata mamansu da take zaune tana shan rake irin wanda aka yanka ƙanana ta ce ai sai dai ku fi Firdausu manyan gida da motoci amma zaman lafiya da biyan bukata ba za ku fita ba mijinta yana kokari da ita sosai duk da ba shi da karfi amma burinsa ya samu abin da zai kyautata mata shi yasa kullum kyan ganta fesfes kamar hajiyar gaske duk suka yi dariya ta a cikin ta kuma cewa ai haka shine fata daman baka aure mai kuɗin baka je can kana shan wahala ita kam ai ta dace sosai Allah ya ci gaba da baku zaman lafiya a tare suka amsa babbar su kuma tace kwanciyar hankali ya fi zama a cikin daula wallahi Allah ya kara muku zalman lafiya kanwata ya kawo mana kani ko kanwa Amir yaƙe ta yi ta zauna ta na faɗa ni ko gaisawa ba mu ba ana ta magana gaisawa suka yi gaba ɗayansu kafin maman su ta ce daga ina haka da rana na je asibiti ne sai na biya gidan zakiya to ko dai an samu ƙanin amir yayar ta faɗa tana kallon ta Firdausu ta ce wani ciki ana zaune lafiya ciwon kai ne sai suka ce jini na ne yayi ƙasa na dinka shan ruwa sosai a tare suka haɗa baki suka yi mata sannu kafin mama ta ce har yanzu amir ɗin yana gidan kakar tasa ta ɗaga kai ta ce yana can amma na san da kiran ba zai dawo da shi ba ta kalli yan uwan nata ta ce ba da ban na zo ba shikenan ba za a faɗa min ba ko babba yaya su wacce suka kira da yaya zubai da ta ce sallama na zo wa mama za mu wuce saudiya ashe dukkaninsu suna nan nima ban sani ba har yaushe kika dawo daga dubai zaki sake komawa saudiya sai dariya ta ce to ya za a yi haka mai gidan ya ce san bai ci son zaman nan ɗin ba shi yasa ni ma na fi jin daɗin zaman kasar can ɗin wallahi Firdaus ta yi murmushi ta ce Allah sarki Allah ya kawo mu numa lokacin da za mu ke taka Saudiyya nan son ranmu. Aka amsa da amin. Ana hira duk sai ta ji zaman gidan yana neman fita daga ranta gaba ɗaya. Zuciyarta na juya mata maganar 'yan uwanta. Karamar cikin su kanwar sifin Hafsa ta ce, Ke wai sai na ji matar Aminu makocinmu ta kuma haihuwa? Kai, matar na akwai haihuwa. Tana fama da kanta, abincin da za su ci ma ya gagara shine suke ta faman haihuwa duk shekara, ko wahala ba ta ji? bari ke dai kawai ka ji ta na gaban ka ma ka samar musu ilimi da abinci da sutura kafin ka haifo wani talaka akwai son haihuwa talakawan da kike gani babu wanda ya kai su son haihuwa ni kuma Allah da wata ce a ƙasar nan sai na hana talakawan nan haba duk talakan da ba shi da cin yau da na gobe ai bai kamata a ce na haihuwa akai akai haka ba in ba haka ba kuma na sa a kama shi mama ta kalle ta tace akan me ta mai da kallanta ga maman ta ce wallahi mama irin su ne yaran suke suke fara bara ko su fara sace-sace saboda an haife su an zube su babu kula balle tarbiyya yaro shi zai nemo abincin da zai ci ba dole su lalace ba da an yi magana su ce annabi ne ya ce ku hayayyafa dan ranar tashin alkiyama ne ya alfahari da Allah ya ji kan malam albani zariya ya ce annabi zai yi alfahari da barawo ne ko zai yi alfahari da dan daba wacce take bin da suka kira anti balaraba ta ce ina fa ko masu kuɗin ne su ne suke gudun haihuwa amma talaka kamar dama saboda haihuwa ya zo duniya ni wallahi ban ga abin da zai saka ni ta haihuwa ba a yanzu na gaba na ma na ji da tarbiyyarsu da ilimi kafin na bar duniya ta faɗa tana girgiza kanta Fidausu tana jin su bata tanka ba, ji take gaba ɗaya maganarsu da ita suke yi shi yasa gaba ɗaya zaman gidan ma baya yi mata daɗi. Duk ta takura zuciyarta tana ta karɓar shawarar zakiya akan zubar da cikin jikinta ta kowane hali. Ga su da suke auren masu kuɗi suna cewa ba za su haihu ba, wace ce ita da za ta sake haihuwa a nan? Ina, ba zai yiwu ba, dole cikin ya rariya ko ta wanne hali ma sai bayan sallar la'asar ta yi musu sallama ta tafi don ta san su dai sai dare tukunna sannan za a zo a ɗauke su ita kuwa a daidaita sahu za ta hau duk yadda amina ta so tsayar da hawayenta kasawa ta yi ta shiga ban ɗakin ɗakin umaira ta yi kuka kamar ranta zai fita sai da ta gaji dan kanta ta wanke fuskarta ta fito ta zauna a ɗakin ta jima sosai har aka yi la'asar sannan ta fi zuwa falon bata samu amma ba daman ta san ta hau sama ba za ta sauko ba suka ci gaba da hira da humaira sama sama don ba fahimta take yi sosai ba a haka har aka yi sallan magariba lokacin yusuf ya dawo gidan bayan sun yi sallah suka shigo har da yayyansa maza guda biyu da ƙannansa namiji mai kama da shi suka samu amma da abba a zaune a falon da suka saba duk suka zauna ana sake gaisawa kallon da amma take yi masa ya saka shi faduwar gaba amma da yake namiji ne sai ya jure kamar ba shi ba sai ma sakewa da ya tsara yi ana hira da shi abba ya kalle su ya ce yauwa dalilin da ya sa na ce in kun tashi daga wajen aiki duk ku zo magana ce akan kanin ku Yusuf gashi nan aure yake so ya kara. na san kun san maganar tunda babar ku ce take hanawa babban sa kaf gidan da suke kira da abi mai sunan mahaifin abba ya kalla abba ya ce eh mun san da maganar tun farko amma ce ta dakatar da ita kuma tana da gaskiya har yaushe ya auren da zai fara neman wata kuma suna zaune lafiya da matarsa akan me zai tayar da hankali akan kara aure kaninsa wanda yake bin babban yaya Jamil ya ce ni a gani na abba tunda dai yana so kuma Allah ya hore masa me zai hana a bar shi ya auren sa Abba ce abin da nace kenan nima duk yanda aka yi akwai rabo tsakanin sa da yarinyar shi yasa ma maganar take ta yawo har yanzu ana ta zuwa ana dawa akan maganar nan ai gwara ma a tsaye da magana ɗaya in ba za a yi ba a hakura da aka kai ne babba me kake gani ya faɗa yana kallon abi abi yace, ce abba duk abin da kace daidai ne hukunci yana hannunka namu goyon baya ne kawai abba ya ce to ni da na amincewa mahaifiyarsa ita ma ta amince yanzu ya faɗa yana kallon amma da ba shi take kallo ba ya sake cewa da haka zan saka a nemo min iyayen yarinya na yi bincike a kansu da ita kanta kafin a je nima musu aurenta insha Allah a cikin satin nan za a yi komai a gama da haka Allah ya kaddara babu wanda ya isa ya canja haka Abi ya ce Allah ya sa hakan shine mafi alkhairi amma an faɗa wa Zahra'u maganar amma da ta fahimci yayar Abuja yake nufi ta ce eh ta sani shikenan Allah ya shige mana gaba aka amsa da amin kamun su yi sallama su tafi abba ma ya hau sama aka bar wajen daga yusuf sai amma amma ta kira amina ta fito ta nuna mata waje ta zauna ta kalle shi ta ce shine ka je ka samu amina ka ce ta zo ta same ni ta ce na barka ka aure ko da sauri ya dago ya kalli amma sai ya kasa cewa komai ya sun koyar da kai dan bai san yadda aka yi suka yi magana da amina ba da sauri amina ta ce amma ba fa shine ya turo ni ba na yi ne kawai dan na ga yana son hakan kuma shine kwanciyar hankalin mu baki daya amma ta ce amina ba ke na tambaya ba da shi nake jin abin da nake so cewa yake ko yusuf ya ce ba haka ba ne amma ta kalli aminan ta ce yarinya ce ke amina amma babu komai akwai allah na amince da auren kamar yadda kake so shikenan hankalinka ya kwanta ko kasa dago kai yayi amma a zuciyarsa ba karamin farin ciki yake yi ba kawai yana boyewa ne saboda an makar ta gano shi amma ta tashi ta ce amma duk abin da ya biyo baya a bayan auren nan kar ka zargi kowa ka zargi kanka sannan kar ka yi kuka da kowa ka yi kuka da kanka zan maimaita maka ka kuka da kanka kar ka saka kowa cikin damuwarka tana faɗa ta wuce ta bar shi amina ta tashi ta bi bayanta da niyyar yi mata sallama ta kuma ɗauko zaitun suka wuce gida farin cikinsa ya bayyana sosai akan fuskarsa har amina ta dawo bai sani ba ya ɗauki waya yana rubuta a asiya mesa tana tsaye sai da ya gama ya ɗago sai ya wayance maitis mu tafi yadda ya yi maganar sai da gabanta ya faɗi ta ɗaga kai alamun e ya karbi zaituna a hannunsa suka fita zuciyarsa fes kamar ana wanke masa ita yake ji ta a mota yake ta murmushi tana lura da shi gashi bai ce mata kanzil ba tuki kawai yake yi har suka shiga gida yana fakawa ta fita ta shiga gidan ta samu kayanta ta bari kan dainin ta kwantar da zaitun akan kujera ta kwashe kayan ta kai kicin ta fito dai a daidai lokacin da ta shigo falon yana murmushi zuwa ta yi da niyyar ɗaukan zaitun ya riga ta ya ɗauke ta ya ce mu je sama yadda yake murmushi tsoro hakan yake bata ta bi shi da kallo ya yi gaba ta bi bayansa zuciyarsa sai bugawa take bata san dalili ba amma ta san murmushin nan nasa yana saka ta bugun zuciya samansa ta ga ya wuce da zaitun ita kuma sai ta shiga ɗakin ta shiga ban ɗaki tana wanka tana kuka a haka ta fito shi kuma ya shigo ɗakin ganin tana kuka sai ya matso kusa da ita da sauri yana kallon fuskar ta yace haba my choice me ya faru kike zubar da ki haka bata ba shi amsa ba ta zauna a gefen gado ya tsuguna a gaban ta yace tun farko sai da na faɗa miki in ba kya son abin nan a bar shi amma kika ce za ki samu amma yanzu kuma dan ta amince shine kike kuka kallonsa take ji yam ya ma raina mata hankali nufinsa duk farin cikin da yake yi bata gani ba ko me ganin ta yi shiru sai ya dafa hannayenta da kyar lokacin da suke yi rawa ya ce da ita mai choice dan allah ki daina kuka ni fa ba wai zan yi auren nan dan san raina ba ne kawai zan yi ne na ma faɗa miki dalili shine a kawai abin da ta iya cewa can ƙasan makoshinta kafin ta zame hannayenta ta miƙe tsaye ta karasa wajen kayan ta bude tana ɗauko wanda za ta saka ta ajiye ta mayar da murfin ta rufe biyo bayan ta ya ko hannayenta ya juya da ita yana kallon ta ce. in kina hannun kukan sai na ji kamar ban kyauta miki bane bayan da amincewar ki akai komai dan Allah ki nitsike daina wannan kukan dan Allah ina son ki har abada a haka za mu ci gaba da zama ya faɗa yana jan ta jikinsa a rungume sakin ta ya saka hannu ya goge mata idanuwa ta kalle shi yace ki zo mu je sama kin ga na bin zaitun a can kar ta tashi a'a zan kwanta a nan ka miƙo min ita kawai my choice why kawai ina so na kwana nan ne din burinka ya cika kuma me kake rarrashi na my choice na faɗa miki fa duk abin da ya faru ke kika amince da biki abinci ba me zai faru yanzu kuma me laifi na anan ta kalle shi cikin irin kallon da ya kasa fassara shi na menene ta ce babu ta bar inda yake tsaye ta koma ta ɗauko kayanta ya saka ya dawo ni fannin damuwar ta kice za ta sa na shiga nima damuwar ta kalle shi ta ce kaji na ce wani abin ne kuma ya girgiza kai alamun a'a to ka kyale ni kawai ya sauke numfashi ya ce kenan mai cas ki haƙuri ya faɗa yana fita ta bi shi da kallo kawai ta fashe da kuka da kukan da ta rasa na menene na haushin kanta ne ko kuma na rainin hankalin da yake neman ya bata kishiya kishiya kuma ni mai choice haba akan me zan miki kishiya bayan Allah ya baki dukkan abubuwan da kowane ɗa namiji yake so a wajen mace sin da nake miki mai choice ba zai bari na karo wata bayan ki ba ba zan iya kallon wata mace da fuskar soyayya ba in ba ke ba ke kawai nake so ke ce na? kalamansa suka faɗo mata lokacin basu jima da tarewa ba ta share idanuwanta ta tare da limshe idanu zuciyarta na ta bugawa aure nake so zan yi ban damu da kwanan mu nawa da aure ba kawai zan yi aure ne ba dan na gaji da ke ba kawai zan yi aure ne babu abin da zai dakatar da ni kalamansa suka ƙara faɗo mata a rai lokacin bata jima da haihuwar zaitun ba ta limshe idanu tana jan numfashi tunawa da kwanakin da ya kwashe baya nan don kawai a ta ce ba zai aure ta ba motsinsa da ta je saka ta kalle shi ya so ya kwantar da zaitun a kan gado wanda take bacci ya kalle ta kamar zai yi magana sai kuma ya fasa ya fita tare da ja mata kofar Minmushi ya yi bayan ya fita daga ɗakin nata ya ja tsaki ya ce tunda dai amma ta amince buri na ya cika mina kuma me zaki yi duk daga baya ne na yi amfani da soyayyar da kike min na samu cikon buri na wannan batarin da kike yi ba shi zai hana na aiwatar da abin da nake so ba asiya ta kusa zama mallaki na insha Allah ya faɗa yana barin wajen da sauri don so yake ya sa ɗaki ya kira su asiya a sha soyayya tunda fidos ta koma gida ta shiga ɗaki bata fito ba tana jin motsin dawowar ibrahim ta yi buris kamar bata ji ba tana zaune tana tunanin maganar zakiya da kuma maganar 'yan uwanta akan abin da yake cikinta tabbas ya zama dole ta ɗauki mataki kafin wankin hula ya kai ta daga dare ba za ta bar cikin ba gwara kawai ta zubar da shi tun lokaci bai ƙure mata ba ta san sai ya je ya yi sallah ya dawo sannan zai shigo tana zaune aka kawo wutar nefa haske ya gauraye ɗakin baki ɗaya da ya ajiya zuciya ta tashi ita ma ta yi sallar tana nan zaune tana sakawa da kauncewa har ya shigo ɗakin da sallama da kallo ya bi ta ya zauna kamin ya ce ya jikin naki na kira ki na je yanayin ki biki ɗauka ba kuma biki kira ni ba me suka ce a asibitin ta kalle shi ta ce ka bani kuɗin katin ne kawar da maganar yayi bai tanka ba kamin ya ce yanzu dai me yake dame ki jini na ne yayi ƙasa sun ce na dinka shan ruwa sannan inda hali a dinka siyo min hanta kullum ina ci subhanallahi abin har ya kai haka kenan mm. ta ba shi amsa a takaice ba tare da ta kalle shi ba Da wani irin kunci take ji a zuciyarta in ta tuna taiwa tana da ciki bara na fita na samu miki hantar ki sai ki kwanta ya faɗa yana tashi ta bi shi da kallo ta taba baki tare da jan tsaki tana ji ya buɗe kofa ya fita dole ne na rabu da wannan cikin tun kafin ya farga maganar zakiya gaskiya ce ya aka ji da na gidan ma balle a samu wani ai komai sai ya sake lalacewa wayarta ta ji tana kara ta ja ta kalla ta ga bakuwar lamba bata kawo komai a ranta ba ta dauka ta saka a kunne amincin Allah ya tabbata a gare ki kyakkyawar sura fara mai fara aniya ina fata gimbiya da ta koma gida lafiya gabanta yayi mummunan faduwa ta ware idanu jin Maryam mutumin da bata sayi aune ba a wannan lokacin ta haɗiye yawu da kyar ta kasa magana ta yi shiru kirjinta na buga cikin tsoron da ya bayyana karara a fuskarta gimbiya kin yi shiru baki gane mai magana ba ne ta na rawa take yi ta kasa furta komai ya yi murmushi ya ce karki damu na samu komai a labarinki kina da aure kina kuma da yaron mu'amir gidan wacce muka je ɗazu gidan ƙawarki ne zakiya wacce kuka taso har kuka yi makaranta tare da ita haka ne abin da na ce waro ido waje kamar yana gabanta murya na rawa ta ce ka san ina da aure me yasa ka kira ni saboda ina son ki tsakani da Allah ba dan wani abu ba ina so na aure ki ne idan kin amince ban kira ki da niyyar bata miki aure ba da gaske auren ki zan yi kamar ya ka aure ni bayan yanzu kake shaida min ka san ina da aure ya sake yin murmushi ya ce gidan da kike firdausu bai dace da ke ba matar manyan mutane ce ke san biki cancanci zama da wannan mijin naki da kuke tare ba ke matar manya ce na faɗa miki kowa ya kalle ki a kallon farko zai gane hakan matar irin mu ce ke kawai ki bani dama firdausu ta ce me kake nufi kin ga maganar waya ba za ta yiwu ba yaushe za mu haɗu bani nufin cutar da ke ko ɗaya aurenki nake so ne ta yi shiru bata amsa masa ba ya sake cewa sai kike tunanin zaki zauna a irin gidan da kike zaune fili ke kalar hawa fa manyan motoci ce da hawa jirgi ki bar ƙasa me yasa kike zaune kuma a cikin ajin da ba naki ba kalli kawar ki zakiya mana ba kya sha'awar irin tata rayuwa ina tabbatar miki da matukar na aure ki rayuwar ki za ta ninka tata rayuwar sau babu adadi ta yi shiru bata amsa ba tana shawarwarin ta kashe ko kuma ta ci gaba da abin da yake cewa kafin ya yanke mata tunani a shirye nake da na aure ki idan kin shirya kashe auren ki. ba ki da wata fargaba domin Allah ya sani son ki lokaci ɗaya ba tare da shiryawa hakan ba ya kama ni yaushe za mu haɗu mu tattauna Firdausu duk tsoro ya cika mata zuciya ga tsoron kar Ibrahim ya dawo ta ce ni ba zan iya haɗawa da kai ba ba ma zan iya haɗuwa da kai ba ka yi haƙuri jin za ta kashewar ya yi saurin dakatar da ita da cewa kar ki kashe dan Allah ki taimake ni ki kuma taimaki kanki ki amince mu haɗu wallahi ni ba irin wanda kike tunani ba ne da zuciya ɗaya na zo wajen ki amince gobe mu haɗu a gidan ƙawarki domin mu samar wa kanmu mafita da gaske nake ina son ki kuma wallahi auren ki zan yi numfashi ta sauke tana kallon ɗakin ji take kamar ibrahim zai iya shigowa a lokacin ta sauke numfashi ta ce shikenan zan zo gobe amma don allah kar ka sake kira na sautin murmushinsa ta je yana cewa ba zan kira ki ba gimbiya sai na tabbatar mijinki baya nan yanzu ma an tabbatar min da fitarsa ne shi yasa na kira ki ina son ki ina ƙaunar kasancewa tare da ki ki kwana cikin farin ciki yana faɗa ya yanke wayar ta wayar da kallo har lokacin ƙirjinta bai daina bugawa ba babban tashin hankalinta bai wuci waye ya faɗa masa tarihinta ba waye ya faɗa masa ibrahim ya fita firdausi a firgice ta juya jin muryar ibrahim ya ƙaraso da leda a hannunsa ya zauna yana kallon ta ce. ya na ganki a firgice kwai matsala ne ta yi saurin girgiza masa kai alamun a'a ya miƙa mata ya ce to gashi ki ci hannunta har rawa yake ta karɓa ganin hakan sai ya riƙe hannunta ce lafiya kike kuwa sai ta girgiza masa kai alamun babu komai ya bi ta da kallo ya rike fuskarta yana cewa in akwai damuwa faɗa mu menene babu komai ta faɗa a sanyaye ya buɗe mata leda da kansa kamshin hantar ya daki hancin da ta fara ci duk da bata tare da nutsuwarta ƙare mata kallo yake don ya tabbatar ba haka ya fita ya batta ba ko ma wani iri ne kamar mara gaskiya sai zara idanu take yi su ba lafiya kike ya sake faɗa yana kallon ta ta girgiza kai alamun babu komai ɗin sai ya girgiza kansa